satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa. me? Kai kai kai ni kika turo? Kana shakkan hakan ne? Oh yes. Ya haba ya ke marurin zuciyata ya ke ƙannan tukunyar raina. Eh? Haba Breda. ka ta tasalin yan rage mana wace bakan ce a shalfura ba a sai nono ba salon a shiga ya kenan ko ba furera shin tambaye ki ma wai me zo ya ce miki ko ya zo ne zan raka shi shopping shopping me kuma shopping siyayya a shagon yan gari la ha ila illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wace ce kuma kimbiya yare ta fara aiki da santili a gidan nan dadi ya kamanta ta kamar yadda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda mala'ika jibril yake zuwa ya ce ya rasulullah fa akfirni anil iman shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi karatun da kai a kasar waje har yanzu baka samu gogewa ta wajen rarrabe mutum nagari da mugu ba <laughs> na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku bana. Allah ki daina kuka ki kwantar da hankalinki tun ce kike ta faman kukan nan fa bagin biya na za a na fasa kuka ban san halin da malam da ya suke ciki ba aminu ma bai shigo gidan nan ba wannan tashin hankali da me ya kama in allah ya da babu abin da zai same su inna ke dai ki ci gaba da addu'a allah ya dara su gida lafiya abin da nake ta yi kenan gimbiya tun jiya yanda na ga rana haka na ga dare na kasa bacci ban san halin da suke ciki ba ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kin ji madiya tashi yana ku ce ki rara shi bismillah kande menene ne su dawo ba kandi ina baba fa su ma ba su dawo ba na me ya same su ma ban sani ba kandi ke haƙuri ke haƙuri kin shigo daina kuka kan da kin ji iya ƙure in Allah da su dawo gida lafiya ba abin da zai same su iya ƙure kin ji ya kone? Dantani. Wallahi dantani. Tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba. Abun ya wuce da kake tsammani. Allah malam. Haba, me na kuka? Gawa uku fa na tsallake a bakin kasuwa. Kuma ga su azuba akan hanya. Allah malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kama na saukin wannan lamarin. Allah ka mana saukin abin nan. ɗantani ƙara nake ji mota kwana-kwana ce ta nufi bakin kasuwa na me yasa kike kuka saboda baban ku tun jiya har yanzu bai dawo gida ba kashi tun jiya garin nan babu lafiya mala. to yaushe zai dawo waye sani ne ni dai fatan da nake ubangiji Allah ya sa wannan tayin hankali bai rutsa da hiba ba Allah ya da hi gida lafiya ina in an jima ina baba in ya dawo an jima zai siyo mana kifi da dankali irin na jiya ko ni ba ta kifi da dankali nake yi ba iroro ni kawai addu'a nake ubangiji Allah ya da mana da na dudu gida lafiya na zan yi fitsari fitsari kuma iroro amma kuwa dai kasan babu inda zaka fita ko sai dai ka tsugunna a nan bakin kofa ka yi fitsarin ina hadda kashi fulani kayi kuma kai amma dai kai dai idan gima kaiwa gare shi wallahi fitsari ka kace min zaka yi wannan kwanan ka matsa nan ka zauna a ciki ka je kai kayan. Na fa kwano ne fa. yo to bodin naka yana waje ni kuma dai ka san ba zan fita wajen nan ba shi kenan gari babu lafiya ina zan fita tsakar gida eh ka karba ka je ka tsugunna can kai mai diya ina za ka tafi a zan je ne dan samu mana abin da za mu karya ko dan Allah dan annabi kai hakuri kakka fita to yanzu za a zauna ne gida za mu zauna ba dan abin da za a karya anya za a zauna haka ba karin kumallo To kaɗan bari a ɗan juma kaɗan mu ga abin da hali zai yi. Ah, menene ya faru kuma? Ah, Aja wai zuwan da zan ɗan nemo mana abin karin kumallo ne a ah, shine take cewa karin fita. Ai gaskiyar ta ne. Ko ni ma ba zan bada goyon bayan ka fita garin nan yanda garin nan ya dame yanzu. Yanzu nake ji a rediyo. Ina za ka je? A nan gundanta ɗanta ne dama zan fita ɗan nemo mana biredin da za mu karya. Eh to. in dan wannan da wannan tunda ba za a zauna da ciki babu abinci ba amma dan Allah dan annabi daga gurin dan tanin nan kar ka je ko ina ka dawo gida daga nan ba inda zan je insha Allah kuma idan za ka fita ka fita da kafar dama ka ce bismillahir rahmanir rahim kar ka fita haka kawai Allah insha Allah ma ba abin da zai faru in Allah ya yarda abubuwa ma sun fara lafa yanzu ai to Allah ubangiji ya sa Allah ubangiji ya sa to a da lafiya a da lafiya kin ga in ba ki son ki zauna ki kaɗai a cikin ɗakin ki dawo nan ɗaki na mu zauna har ya dawo kina sa takalmi ina zan je ne ko Allah zai sa an gano baba da alawiya gaskiya yin biya ba za ki fita ba yanda garin na yake hankalin kowa a tashe ki hakuri kake fita inda na gane kika shiga tashin hankali rashin dawon baba da alawiya gwara in je ko Allah zai sa a yi dace a gano inda suke yin biya na amina yanzu kin fita ina zaki je ina zan shiga cikin gari ne in zagaya ko Allah zai sa dace a gano inda suke ki hakuri ki fasa fitan nan bari Aminu ya zo shi in ya zo zai iya ki zauna ki hakuri Thank <laughs> you. kan malam musa babu allah ɗaya sa lafiya tun jiya babu samira babu mai gida waya samira ma ba ta tafiya na shiga uku wannan masifa da me ya kama haka kai kai kai gaskiya ka auna arziki amma dai baka bar kuran ruwan ka taho da kayar ka ko kai wani irin gara ne ana ta kaiwa yake ta kaya ana ta tsire da ne kana wani maganar kura ne ne Allah ya san tsire da ne ai na gode masa gaskiya ne wannan Allah ka mana karshen wannan fitina amin ya Allah assalamu alaikum amu wa alaikum wa alaikum salam ah, barka dai an tashi lafiya Allah dan ta ne yau ba buredin ne malawu wake ta buredi yanzu ana cikin wannan hali yanzu ai babu gidan biredin da za su nube a yanzu mu ma kasada ce ta fito da mu to wannan lamari sai dai fatan Allah da ya kama da dauki amin amin amin amin amin amin na kake ganin to zan samu biredi yanzu a nan kusa sai dai bayan layi ina ga gidan biredin bawo ne kadai zaka iya samun biredi yanzu shi ma sai ka ci sa'a to bari dan gani ko Allah zai sa an samu to shi shikenan ta Allah sai an ji wanku yawa malam Allah wai sani ba karar wai ka nake ji ba mama na ce lafiya hello to gani nan zuwa Kani nan zuwa. Lafiya dai ko? Wallahi ɗanta ni ma ban sani ba, sai dai na ji abin da yake faruwa. Allah saka mu ji alheri. Amin ɗanta ne. Yawwa! Baka bani labari ta ɓangaren gabas nan nan haka ba wani abu ba wani abu. Ina gidan kallon ban nan gangare. Gidan kallon gangare. eh me ba da shi babu wanda ya mutu a ciki gidan kallon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu babu wanda ya fita gidan kallon nan babu sannu dan bayaro yauwa mala ai dole sai ka daure idan ba haka ba sai kafa taka ta to sannu kai ma sannu kai ma kana kokari ka to wai dan bayaro ah. yaya akai wannan al'amari ya ritsa da kai ma Allah mala haruna sai dai bari hanya ta biyo da ni ta bakin sinima nan gangaren nan ina cikin tafiya a baki wajen sinima kawai sai na ji kara dam abu ya fashe kura ta tashi ta turnike wallahi hakan na je sa na kife na faɗi faɗuwar da na yi na zame na miƙe miƙe wadda na yi sai na ji harbe harbe fa fa fa shi wannan ya daɗa razana ne na kifi na faɗa a nan faɗuwar da ne sai na faɗa cikin wata kwalbata tana nan a gefe ta jikin siniman wacce za a ga ta miƙe haccan wajen gidan alhaji bawarin wacce eh, ta ta eh, eh, to cikin ta na faɗa faɗa da ne ciki a nan na ji wannan ciwon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannu yau mala wayo a a sannu yau mala haruna na gode ya iya sa takalmin ko eh, sa ba komai jiya da yamma wajen magariba tana zaune a nan na ce ta tashi na aike ta ta so min zogale a nan bakin kasuwa da jima da bata a gidan nan ba na fara jin karin fashewar wasu abubuwa can sai na fara jin karin harbin bindiga ta ko ina ta dau ta dau shi ma mai gidan nan na safe yake tafiya wajen aiki wajen yin ma za ga ya dawo gidan nan amma shi ma shiru babu shi babu duriyarsa na kira wayarsa na kira wayarsa shiru ba ta shiga a kashe kuma kin bincika gidan furera ko ta kwana a gidan to wa ya sani sai dai ka yanzu ka tashi ka je can ka binciko Allah dai ya sa tana can ɗin to shikenan zan je na duba idan ba ta nan zan ƙara bincika wasu guraren sai in duba an gani to dan Allah sani ka hanzarta ka je ka binciko ko na samu hankali na ya kwanta to shikenan amma ba zan iya zuwa gurin aikin malam Musa ba domin gurin ya yi nisa kuma kin ga garin nan har yanzu mutane ba su fara fitowa ba eh, eh. ka je ka dubo min ita ka binciko min ita samira idan ya so daga baya sai ka je ka binciko min shi malam musa tashi ka je tashi ka je sani tashi ka je sani Jimbiya, ki je ki ɗaura gowa kokon nan da sai ki ƙara ba madin ko? ina ba yunwa yake ji ba yanzu na ban daɗe da gama shi koko ba ina kaina ina kayana yake mun baro su can gidan mu kulli ne babu shi yasa muka togo mu dan me za ta tashi ba san da ni ba eh ina tunda Allah ya sa Aminu ya dawo je dubo su alawi da baba ma ha bakin biya kina kallon yaron nan fa ya zo ya gama mun ya je gonje gunfa bai damu da damuwar mu ba ihu ma yake mana a kai na magana kayansa ina hakuri zaki kila bai fahimci halin da muke ciki ba tunda bai san abin da yake faruwa ba shikenan kande ki gudu ki kira min Aminu ki sauri Ya Aminu, wai ka zo je ina. Menene? Baba ne ya bata tun jiya. Ina ya ce? Dai na ga ya ɗauki garayarsa. Bata kil gidan wasa ya tafi. A ta lauya ma ba ganta ba. A Eh. Baba ne ya dawo gashi nan naji ana buga kofa. Ina baban naka? Gashi can yana buga kofa. Kila kuwa ne an je in duba. Ina baba ne ya dawo? Wataƙila bari in je in duba dubara. Sani. Dama kai ne? Eh ni ne furena. Wallahi na ɗauka na dudu ne. Tun jiya goshin almuru da ya tafi daga gida har yanzu bai dawo ba. Har yanzu bai dawo ba gida? Wallahi Sani, gaba ɗaya na rasa halin da yake ciki. Wallahi ni ma dama zuwa ne na tambaya na ji Samira ko ta kwana a nan gidan domin tun jiya ita ma bata dawo gida ba. Bata zo nan ba wallahi. to kenan ni zan koma <laughs> to da Allah sani ko za ka taimaka ka bincika mu ka gano mu inda da dudu ya shiga da zai fita ina ce miki zai shi gidan ta maula ka san shi yake kula da gida me ya faru Freda sai dai ki ci gaba da hakuri. ci gaba da addu'a kuma Allah ya da miki da mijinki gida lafiya domin gurin nan ba zai shigo ba yanzu Ina baban ne? Ba yi ba ne, Iro. Ina baban ba zai dawo ba. ya Allah zai dawo iroro. Shi kuma baba ya aka na wani tafiya gidan wasu har ya je ya kwana. Aminu, ba cewa ne ka zo ka rutsa ni kana tambaya ta ba a sai na gaya maka ba a san dalilin da ya sa baba ya tafi gidan wasa. Cewa ne ka fita ka je ka dudduba ko Ubangiji Allah subhanahu ta'ala zai sa ka ga inda yake. Ita kuma alawiya kawai sai ku bada tabbatar da wani katon gardi wanda ba ma harabanta ba. amma dai ka san cewa da shi aka sa musu rana ko to dan an sa musu rana aure aka dora musu da ta zai da wani dauke ta ta tabbata ita wani shopping Allah wannan yarinya da min da kuka idan zaki ta kishe rashe shi da Allah ki rashe shi wannan banzan kukan nashi da ya sabu da mun mutane da shi ni ma ba a sarai na yake wannan kukan ba amma ina ga kamar cikin shi ne yake ciwo ba ta ne ka tsaya ka min ɗiban albarka da rashin mutunci a cikin gidan nan ba ta ne ka je ka nemo min malam da alawiya idan kuma za ka je baka gaya min to ba yanzu zan je ba ke kuma ina buntalo tana gidan uwa ne mai koko a can ta kwana ba ta da gidan uba ne za ku bar ta a can ta kwana wa abin ya shafa cikin bakin kasuwa? Eh mana ai a cikin kasuwa jiya har harba harba akai. wasu ma rasa rayukansu wasu samu munanan raunuka inna lillahi wa ina ilaihi raji'una to ubangiji Allah kai mana maganin wannan abin da idame mu amina ce Allah kai mana maganin sa alaikum salamu ha an gama amma dai baki sa min yaji da yawa ba ran kadan na zuba kadan na zuba yawa amma kin sani to rufe mu mu gama tukuna tsaya tukuna tsaya mm. ba haɗu da yawa ni ba a zubo mun abincin bane. ne na zuba maka to da Allah ki hanza ta cika mun don ya eh, kwata-kwata ban sa komai a cikin nan na ba to je ki kawo shi na kawo maka mm, ai yanzu dole ne mu ci fara da mai ajiya tunda masu kayan miyan duk ba su fito ba saboda abin nan da ya faru to wanda ya samu ma ya ci fara da mai ai shi ya more tun da rabona da in ga irin wannan rabona da in ga masifa irin wannan ko ka ta'i irin wannan tun lokacin ujuku to wani gidan ma ai ba za a samu kamar wannan din ba mu ai mun gode wa Allah lillahi wa inna ilaihi raji'un ni yasu me zan gani alhamdulillahi malam musa sai ga ka ba irin neman da ban maka a waya ba amma waye ka a kashe shiru ya na ganka a haka hmm. ki gode Allah da kika ganda a haka din watakila da yanzu kin fara takaba takaba malam an auna ni da bindiga ya fi so saba'in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu haka kunnuwa na nan ta ciwo suke saboda wucewa harshashi a'a Ah, akram kallahu alaruna yau masallaci bai samu jama'a ba na san kuma hakan yana da nasaba da faruwa al'amarin nan wannan gaskiya ne ai wato Mallam in gaya ma ni ma Allah ne zan fito dan da sora ka dan ne sallata a zauren su dan bayro to ai yanzu ma an zo da yawa domin da safe da sallar asuba eh. ni kadai ne sallah wannan masallaci babu wanda ya fito ai akram kallahu gaskiya jama'a fa ta firgita faruwa wannan al'amari ja da gaskiya ne kaga wannan bawan Allah da kire sha Allah da kire sha ai wannan al'amari sai dai mu gode wa Allah gaskiya ne Allah ka na ƙarshen wannan al'amari amin malam Allah ka mana karshen al'amarin nan ai malam a yadda na samu labari na'am an samu wato rasa rayuka da dama faruwar wannan al'amari inna lillahi ka gani kai na dinnan mutanen da suka zo wajena na sa musu magani a raunukan da suka ji sun haura mutum ashirin wani a kafa wani a gashi nan dai barkatai wato mata ta kwa ai ba ta iya samun dawowa ba saboda wato mutanen da aka kai musu asibiti da dama banda rashin rayuka wanda suka ji ciwo ai lamarin da ba bukata Allah malam wallahi malam wannan al'amari ba cewa komai sai dai mai ta addu'a ai wannan al'amari sai dai mai ta addu'a mu gode wa Allah Allah ka mana karkan al'amari amin sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah zuba ruwan da aka maka amma har yanzu zufa nake yi to kun ɗauko mafici ne maka fifita a'a mana bukata shi kawai wato hasatu ammalan rabon da in shiga cikin hatsari irin wannan mm. tun lokacin yakin basasar da aka yi a ƙasar liberia lokacin da muka yi yunkurin kama gabar ruwan birnin marobiya mm. kamar inda na gaya miki mm. an auna ni da bindiga ya fi so saba'in sannu malam amma da yake ina da training irin namu na sojoji mm. sai ne takin kwaba da ba don haka ba da tuni labari ya sauya na shiga cikin layin matattu na shiga uku duk da haka hmm. da suka gaba su da nasara a kaina sun fahimci ni ƙwararren soja ne hmm. sai suka yi amfani da wata bindiga hmm. wacce muke kiranta rpg suka harbo min wani shirgegen bom sai na sufa kawai sai na gana a cikin wata kulbati ka auna arziki awa ta goma sha shida a cikin wannan kulbatin na yi kwantan auna na lif na lafiya ciki kai kai kai kai ka auna babban arziki malam haba shi ce har kunnon na ciwo suke saboda wucewa kai ta mala mala runa aka ji ƙara abu ko da ƙara harbin bindiga ce kwantawa ake a rutike da na nan to ai baya ga haka kuma idan hakan ta faru hmm. an fi so mutum ya kasance cikin nutsuwa don kada hankalinsa ya gushe gaskiya ne fa gafa ta mala garin ya kai kuma garin gudun nan ko sannu ban Allah gashi jini yana ta zuba Allah kiyaye Allah sauke Allah sauke gafa ta mala kaga irin abin da ake gudu kenan ba Allah Allah Allah ka taƙaita mana hala gaba sannu ban Allah ka Rantani Rantani ai ba ka fito kuma ya lafa dai ko Malam ciwo ka ji haka Allah ciwo ji gaci na ji ne na ta zuba Allah ya sauƙi ka gani ko sannu ban Allah a shi wata tayan mota ce mata fashi a nan baya ka gani abin sai da an karewa fa malam malam malam Allah Allah Allah ka ta'aita mana amin to ni dai Allah ai kaya ma ya tsinke a gindin ka ba ga eh? malam Haruna abin da ai mu ce shago sai ya samu ka ciwo magani a ciwon eh gaskiya ne Allah ya sauke Allah ya sauke sannan ka ji ke garin ya aka jika a geta bayan kin san garin nan a hargitsa yake eh ina na sani malam na aiki yarinyar nan tun kafin faruwar wannan al'amarin wallahi daga jiya kawo yau ko rintsawa ban yi ba saboda tashin hankali rashin dawon ku gidan nan to ni daga na dawo yayin saura ita ya rage muga dawowarta yanzu wanda mataki aka dauka matakin da na dauka shine na tura wanta sani ya je bincika ko ina a garin dadin kowa ko Allah zai sa a dace ina badaru A'a ni wallahi ban san inda Badar yake ba. Kamar ya zaki ce baki san da yake ba. Kina nufin tun da ya fita ce shi ma hanzu bai dawo ba? A'a ni ni ba haka nake nufi ba. Ina nufin tun da ya fita da safe bai sake dawowa gidan nan ba. Yawwa Sani me ake ciki? Wallahi umma duk inda ya kamata in je in zagaya har bakin kasuwa na je babu ita babu ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku na lalace na dawo ta zama. kai ka tabbata ka zagaya ko ina da ina duk inda ka tana tunani kake tunanin tana zuwa kaje wallahi duk inda kake tunani na shiga na fita babu banganta ba har gidan Umar da kaje har nan na je na shiga an ce ba ta nan a'a mm. kinga shiga daki ki dauko mun dogo jallabi nan tawa ai zama bai same mu ba har sai mun gano inda take a'a Allah ga talawiya. Allah, Allah na gode maka. Allah saura mala. Na, alawiya! Allah shi ma ka damun da shi lafiya. Alawiya na kika shiga. Mun shiga cikin tashin hankali rashin dawowanki gidan nan. Ni ma haka. Ba dan raina ya so ba hakan ta faru. Inna dan Allah dan annabi ki hakuri. Ban san hakan zai faru dan tafi dan Allah ki hakuri ki yafe Ba abin da zan ce sai dai mu gode ƙara godewa Allah. Kuma da fatan Allah ya daida da ke lafiya. Allah dan matsayin manzan Allah. Allah ka dawo mana da malam lafiya shi ma. Inna? Hmm? Me ya samu da baban? Malam tun jiya da ya fita. Har yanzu ba a mobile labari. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce. Na na na. Malam Musa. Wala Na biya na ganka a fujajen hala ba lafiya ba ko? Ina ba lafiya? wannan yaron sani dan wajen hasatu ne akwai kanwarsa samira wacce take na ita ce aka aike ta tun jiya tun gabanin faruwar wannan ta'addancin shine har yanzu ba ta dawo gida ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una anya malam musa kun ku duba sosai yarinyar nan ba wani gida ta makale ba ba inda bai zagaya ba ya shiga duk inda ike tunanin tana zuwa babu ita babu labarinta kaga fa yanzu nan na taho shago yanzu nan ne ma ka gani argita nake abin da ya faru na ma kasa bude shagon na hada da yaran nan Aminu dan wajen malam Musa a'a dan wajen malam Kabiru ne yawa dan wajen malam Kabiru Makaho yawa argita nake yawa dan wajen malam Kabiru Makaho tun jiya sun neme shi sun rasa shi ba malam Kabiru din shi ba to ai ba ma nan ba wato malam malami jiya bayan sallar azhar karshen gana da shi kenan shi ma daga cewa bari ya je bakin kasuwa ya ya karo shi ma har yanzu ba gan shi ba to lalle wannan lamarin to da ban tsoro yake to amma yanzu da za a yi yanzu daga nan wuce asibiti domin an samu masu ka sosai asibiti suna nan dankam sannan kuma akwai waɗanda ɗai ya yi halinsa idan rai ya halinsa kuma shi sai mai addu'a ai yanzu yanzu ba eh. kai tsaye can za mu wuce yau eh daga nan kai tsaye can za mu wuce na gode mala haruna Allah ya bayyana amin amin Allah ya bayyana amin mala haruna sani zo mu Allah ya bayyana yar Allah ya bayyana ta ina jin ki alawiya sai kuma aka yi yaya bayan mun gama siyayyan kayan sai muka tafi inda za mu biya kuɗi sai muka ji wani ƙara mai ƙarfin gaske mu ma muna nan mun ji ƙarar nan har kusan sau uku shine duk hankalinmu ya tashi a wajen kowa yana so ya tafi gida amma jami'an wajen suka hana mu tafiya ai ganganci ne mutum ya fita irin wannan wajen domin komai zai iya faruwa a wajen hakan ne ya faru gimbiya ba a daɗe ba sai wata mata da miji suka fito za su tafi aka harbe su abin bakin gani ta mutu hakan ne ma yasa suka tsare mu har muka kwana shine suka sa jami'an tsaro suka kawo mu gida kun auna arziki alawiya Allah ya kiyaye gaba ina irin wani abin ne fa ya faru a garin mu yesu na mai da mu yan gudun hijira Allah ya rufa asiri Allah ya kare ba na fata wani abin ya kara faruwa a garin nan Amin. Jimala, ki zo na ki kula da iru zan je in dawo kun ji kar ku fita ko ina. Ina za mu bi ki. A'a, babu inda za ku bi ni Jimala ya za an fita da ku kuna kallo garin nan babu lafiya. Kin ji ku zauna ki kula da shi zan kulle ku ta waje. Kin ji Jimala ki kula da shi. Assalamu alaikum. Malam me kake nema ne? Babana nake nema mana. Amma dai ya kamata da ka zo ka same ni sai ka tambaye ni. Duk wani abu da yake nan nawa ne. To saboda na san nan wajen zuwan sa ne shi sa yanzu ne shi ko? To rabon da babanka ya zo nan tun lokacin da muka samu hatsaniya da shi bai sake zuwa nan ba. Wataƙila ma yana gida ka zo ne sai wani duba duba kake. Da yana gida ai ban zo nan neman shi ko? Rabona da shi tun jiya ba mu gan shi ba. baban naku to amma fa duk abin ba ruwana da abin da ya same shi wallahi duk abin da ya faru da shi Allah sai an biya ni kuɗi na wallahi wallahi ba zan yadda ba kwara ma na ga yamu ni ma nan rashin mutunci ne da kansa a gaban yi ne dama zuwa ne sanar da kai na duda tun da ya tafi gida tun jiya har yanzu bai dawo ba dan allah don annabi ɗanta ne ko za ka taimaka mu ka lalubo mu inda yake ɗanta ne magana nake yi ita kaddara ta riga ya bata me ya faru da yi me ya faru kurera wannan abu da ya faru ya ritsa har da mai gidanki sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga auko da yanzu nan da kika gama daga gidan mai gari muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo ni furera ashe ban kwana muke da na dudu duk wani abubuwan alkhairin da yake min ashe na ban kwana ne a sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa kamar yaya bacin kaje da kai da yake kun ne kawai harkoki kake alaji ba ka da wata matsala ni fa gaba ɗaya na kasa gane kaina ne kwata-kwata ni gaba ɗaya yanzu garin nan ya ishe ni duk sanda na kwanta ba abin da nake sai mugayen mafarke-mafarke <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi Me ya samu baba inna? <laughs> Baba. Baba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son saka raina. Waye zai kula min da cikin bala da iroro? Dole in ta jira yana wai na wani koma dan baure.